Assalamu alaikum. Ina ma abota jin daɗi da neman ɗanɗano mai daɗi a bakunansu. Nesa ta zo kusa. Domin kuwa Mimis Kitchen ta tadarar muku da kayan ƙwalam da maƙulashe kala daban-daban kamar irin su tuwon madara, gullisuwa, cincin, kai hamma da garnas. Mimis Kitchen bata tsaya a nan kawai ba. Ina ma abota walima, saukan alƙur'ani, ɗauran aure da kuma tunawa da ranar haihuwa wato birthday za mu iya gabatar muku da cake snacks kala daban-daban domin gudanar da bikin ku lafiya mimis kitchen tana aikawa da kayanta ko ina kuma saƙo zai same ka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba mimis kitchen tana fakejin kayanta kamar haka za ku yi iya yin oda domin rabawa a wuraren biki ko kuma birthday da sauransu. Idan buƙatar hakan ta taso za ku iya neman mu a namban wayan mu da yake sama ma'ana kai placing order. Kaya zai ise ka cikin sauƙi ba tare da an samu matsala ba. Naka kawai kasance da Mimi's Kitchen domin samun biyar buƙatar ka cikin sauƙi domin kuwa farin cikin ku shine namu.